Bakin haure mutane ne kamar kowa kawai dai sun buru wuraren su ne suka koma wani waje a cikin ƙasa idan mutum ya ketara zuwa wata ƙasa shine ake ce ma bakin haure na gida ko na ƙasa da ƙasa. Ala halin ana samun mata da dama da ke barin guraren su don neman aiki da kuma gurin samun kyakkyawar rayuwa da tallafa ma iyalan su nan suna haɗuwa da matsaloli da dama kamar misali rashin amincewa kwarewar su a bangaren aiki da hatsarin shiga cikin musgunawa ko kuma faɗa fadawa hannun baraki ko masu safarar mutane hakan ya sa wani gungu ya yi tunani taɓo batun tafiye-tafiye a cikin tsarin shagoranci na ƙasashe menene abu na musamman game da waɗannan mata da yara bakin haure Yancin ɗan adam haƙƙi ne da ya rataye kan kowa. Bakon haure mutum ne kamar kowa yana da yanci kuma yana da haƙƙi kamar kowane ɗan ƙasa. Abin da ya bambanta bakon haure da ɗan ƙasa shine ganin cewa baya da takardun zaman ɗan ƙasa na ƙasar da ya je To baya iya yin zaɓe kuma baya shiga siyasar ƙasar. Wannan kuma ba ƙaramin matsala ba ce a gare shi. Saboda haka 'yan siyasa ba su ɗauke shi da daraja ba ganin cewa baya iya zaɓe. Shi yasa babu wata tsayayyar siyasa da ta shahi bakin haure dalilin da ya sa kenan a shekara ta 2022 ganin cewa akwai hanyoyin sadarwa da dama muke ganin ya kamata a rinka damawa da su kada a bar kowa a baya ko akwai ta yarjejeniya da ke kare mata bakin haure kwarai ku akwai yarjejeniya da dama na kare hakkin dan adam musamman ma a bangaren mata da mata bakin haure ma'aikata amma kungiyar oem da ke zaman kanta na aiki da kasashen duniya duniya akan mu taimaka ma gwamnatocin kasashe wajen ayyukansu na kare hakkin jama'a da ma 'yan kasarsu da ke kasashen waje. Studio